ana ya jafar da zanzu wa musulmi da suka hallara a wannan wuri harabar sabana ban titin ahmadu bello a birnin sakkwato a wannan yini na yau na biyar ga watan ramadan shekara ta hijira dubu da talatin da biyar bayan jira manzon allah daga makka zuwa madina wanda ya zo wanda ya zo kwatancin biyu ga watan biyu ga watan bakwai shekara miladiya dubu biyu da goma sha hudu. Muna a wannan wuri ne bayan sallar la'asar domin fassarar littafin Allah mai girma ɗaya daga cikin ayyukan alkhairi da ake so a wannan wata. A madadin dukkanin ƴan uwa musulmi da suka mara a wannan wuri ina amfani da wannan dama domin kaddama yadda karatu na mu zai gudana a yau insha Allah karkashin jagorancin Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe da Allah rama Ahmad Ibrahim Sulaiman Kano da fatan Allah samu idan da abin da za mu saurara أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدن أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta biyar ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da dari hudu da talatin da biyar lissafin nasara muna biyu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha hudu idan ba ku manta ba muna cikin suratul nisa Allah madaukakin sarki ya ce wa man yuti illaha wa rasula wa man yuti illaha wa rasula fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin minan nabiyyin wa wa as-siddiqin ash والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا Allah madaukin sarki ya ce wa man yutsai illaha duk wanda ya wa Allah da war rasul da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam malamai suka ce wannan yana nuna da'a mutulaka ana yin ta ne kawai ga Allah da annabi banda Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam babu wanda ake wa a mutlaka kowa da'ar da za a masa sai in bata ci karo da umarnin Allah da manzo ba ba wanda ake rufe ido a bisi babu shi Allah kadai da manzo su kadai ake rufe ido a bisu kai wa kanka matun su duk inda suka ja ka a tahitar raƙumi da akala Allah dawa da manzo amma banda su duk wanda ya faɗa ɗaya tukuna ka duba ta yi daidai da faɗar Allah ta yi daidai da faɗar manzo to wajibi ne a yi ɗa'a shi yasa shugabanni masu ɗa'a wajibi ne sai dai ɗa'ar ka ta ci karo da ɗa'ar Allah da ɗa'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah madaukin sarki yace ya ayyuhallazina amanu atiiu Allah wa atiiu rasula ya ayyuhallazina amanu atiiu Allah wa atiiu rasul wa ulil amri minkum فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون إن بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا الله ما دوجي سركي يا أيها الذين آمنوا يا لك إيماني suka الله ويو Allah لا da aka zo wajen Allah sai aka ambaci kalmar da aka ce atiiu Allah sai aka sake cewa atiiu rasula ku yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzo ku masa da'a nan ma sai aka mai da kalmar da'a aka ce wa ati'u sannan aka ce ar-rasula amma da aka zo kan ulul amri shugabanni ba ce wa ati'u ulul amri ba ha sai aka ce me wa ulul amri sai aka ce kalmar da'a kun ga da ya kamata ce a ɗaya ullaha wa ɗaya ur rasula wa ɗaya ulil amri sai aka ce a ɗaya ullaha wa ɗaya ur rasula sai aka ce wa ulil amri sai aka ce wa ɗaya da aka zo kan ulil amri malamai suka ce hikimar da ke ciki su ulil amri biyayya su tana tsofane ne da in bata ci karo da biyayyarwa ba Allah bata ci karo da biyayyarwa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya kuwa ahlus sunna babu wani shugaban izala da zai turo muku da doka ko ka'ida ta ci karo da ta da manzo ku bi babu wannan ina fata an fahimci wannan idan an turo muku sako daga national eh? shugaban izala na ƙasa shek abdullahi balalau ya turo doka to ku tsaya ku duba ta ta ci karo da qur'ani ta ci karo da hadisi ba abi bata ci karo da qur'ani ba bata ci karo da hadisi ba sai a shugaban malamai dr ibrahim jalu jalingo har tarin karatu sannan in ya turo doka ku tsaya ku duba ta ta yi daidai da qur'ani da hadisi to aiki ya samu ta ci karo da qur'ani da hadisi ba da mu ba gada a makabarta Darata arziki na kasa injiniya musa ba ya turo doka ku tsaya ku duba ta ba shi ai mu agaje biyayya da'a da'a kamar kamar ba wani da'a da'a ke yin mata cikar da da'a Allah ba kun gane karatu ku dai a guduwa tsohon izala da gane ake wannan rage hankali kawai a turo doka ta ce karo da hadisi ingantacce a ce sako daga national ba daga national ba ko daga international yake ci karo da hadisi da ke mace ne da na fara kun yi aiki da abin da na faɗa to in ba ku yi aiki da shi ba ya rage ku magana Allah amma dai baka zuwa lahira Allah ya ce wa ya saka ka ce to ai shugabannin kungiya na ƙasa sako daga national to nan take Allah zai sa wani mala'ika ya fushin ɗinka zuwa wuta ko gane karatu saboda sulul amri ba a ce wa adi'u ba amma matukan umarnin su ko bai ci karo da qur'ani ba bai ci karo da sunna ba su yin da'a ga umarnin wajibi ne yin da'a ga umarni ne wajibi ne saboda Allah da kansa ya ce ai wa shugabannin da'a matukar ba su umarni da abin da ya ci karo da Qur'ani da Sunna ba shi yasa za ku ga ta constitution na izala akwai hadisi a rubuce a cikin constitution ne constitution na izala don kun ka duba wani hadisi aka rubuta shahararren hadisi da la ta'ata liman lam yuti Allah azza wa jalla hadithu sharif haka yake rubuce a cikin fasuci na izala babu biyayya ga dukkan wanda shi bai bi Allah ba mai girma da daukaka abinda ake nuna maka cewa wannan constitution din na izala duk wata dokar da wani shugaban izala zai bayar dole kai ya ci karo da na Allah kai ya ci karo da na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane wannan karatu Allah ta'ala ya samu dace Allah ya ce wa man yuti Allah war rasula sai Allah ya ce fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim to waɗannan ko waɗancan suna tare da waɗanda Allah ya yi ni'ima a gare su domin ulaika malamai sun ce ismul isharar ne akwai abin da ake cewa asma'ul ishara wasu sunaye da ake amfani da su wajen nuni akwai ulaika akwai ha'ula'i amma dai hunaka farkon bainahuma akwai bambanci tsakanin su idan an ce ha'ula'i to lilqa'i kafa, fa lilba'i idan mutanen da ake ishara zuwa gare su a kusa suke sai a ce ha'ula'i idan a nesa suke sai a ce ne ula'ika to me yasa wayan naka ce ula'ika aka ishara nesa suke wato malamai suka ce nisa ne na daraja da matsayi watakila ko ka shiga aljannar ba aljanna ɗaya kuke da su ba suna sama da kai in za ka yi nuni zuwa gare su sai ka ce ula'ika waɗancan Allah ta'ala ya samu dace Allah yake suna tare da wayanda Allah ya nema a gare su su wane ne Allah ya nema a gare su minan nabiyina daga annabawa annabawa su suka fi kowa daraja a duniya babu wani mutum da zai samu darajar annabi babu ba wanda zai baka wata addu'a yake in kai wannan addu'ar zaka samu ladan annabawa saba'in mahaukaci ne ba annabawa saba'in ba annabi ne ma baka yi kamo shi baka yi kamo ne annabi kwara ɗaya tallin tallin balle annabawa nawa balle annabawa saba'in wani duka sun yi da manzanci wannan tatsuniya ce shafa labari tuni da ka ji ka ce ka zo mu ji ta sunan da tatsuniya a halittar Allah gaba ɗaya ba mai darajar annabi ita annabtaka ƙoƙarin ibada bai ba da ita da za ka yi ta sallah haka zama sallan ba za ka zama annabi ba da za ka ta zikiri here ka zama zakiru ba za ka zama annabi ba da za ka yi ta azumi kullum azumi ba ka zama annabi ita annabtaka special appointment ne daga ofishin ubangiji idan Allah ya ga dama ya kalli zuciyarka ya zaɓe ka sai mai da kai mai sai mai da kai annabi kafin Allah ya zaɓe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai da ya kalli zukatan mutanen duniya gaba ɗaya ga zuciyar annabi ta fi ta kowa ƙarfi sannan Allah ya zaɓe sannan Allah ya appointed ne shi sa ka ce fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim na'am minan nabiyina daga annabawa sai aka ce wa sai wa sai siddiqai wa shuhada sai shahidai annabawa da siddiqai da shahidai wa salihin da sauran nagartattun bayi Allah ya ce wa hasuna ulaika rafiqa wayannan sun yi kyau su zama tawaga su zama abokan tafiya wato idan kana so ka zama tare da wayannan a ranar tashin alkiyama to kai biyayya ga Allah kai biyayya ga wa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. kana tashi ranar tashin alkiyama sai ganka tare da annabawa tare da siddiqai tare da shahidai tare da salihan bayi daraja ta gama karewa ka bude ido a lahira ka ganka ga ka ga su annabi muhammadu su annabi ibrahim su annabi musa su annabi isa su annabi nuhu su annabi Saleh su sayyidina abubakar su umar su usman su aliyu su abdurrahman ibn awo shahidai irin su hamza irin su abu ibn jamu irin su wato ainihin wato manya-manyan shahidai da suka samu shahada a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi sallam ka ganga tare da wayan kana da matsala ni dai wallahi ina ganin tare da wayannan ban da matsala ko na dai ka ban ganka ban da matsala malamai suka ce wayannan mutane kamar yadda aka jero su haka darajar bayi take a wajen Allah da suka fi kowa daraja su ne annabawa daga annabawa cewa sai siddiƙai shi siddiƙi bai kai darajar annabi ba amma daga annabi cewa sai ce babu wani wanda ya kai darajar siddiqi ina fata an fahimci wannan duk sauran salihan bayi da sauran waliyan Allah gaba dai suna kasar da siddiqi ne siddiqi yana gaba da su shi yasa da qur'ani ya ambaci annabi sai ya ambaci wa sai ya ambaci siddiqi irin sayyidina abubakar radiyallahu anhu shi yasa sayyidina abubakar shi siddiqi ne duk al'ummar annabi gaba ɗaya babu mai darajar sa bayan annabi annabi ne kadai gaba da shi da an cire annabi sauran duk yana gaba da mu wani zai ce haddaki, eh haddaki. duk gaba ɗaya na gaba da su ba wanda ya saura saboda shi mai ne saboda shi siddiqi ne shi za ka ga idan an ambaci annabi annabi ana so a ƙara masa daraja ko a nuna wanda ke biye da shi siddiqi ake kawa duk darajar da za a ƙara wa annabi darajar siddiqa ka ake ƙara wa annabi a Qur'ani mai girma wani lokaci za ku ga mutum gwamna ne sai a samu wani title a ƙara masa don ya ƙara daraja to annabi in Allah yana so ya kara masa wani matsayi banda matsayi na annabtaka matsayi na tintikantaka ake kara masa yasa Allah madaukin sarki ya ce wa kurfil kitabi Ibrahim واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا كنت النبي إبراهيم قال لك إنه كان صديقا للي في صديقي ne نبيا kuma annabi ne da za a kara masa daraja bayan daraja annabtaka darajar ne ya kara masa darajar siddiqi wani wurin Allah madaukin sai ke ce wa zur fil kitabi idris wa qul fil kitabi idris innahu kana siddiqan nabiyya annabi idris da za a kara masa matsayi matsayi ne ya kara masa siddiqi innahu kana siddiqan nabiyya annabi yusuf da za a kara masa matsayi siddiqi ya kara masa yusuf ayyuhal siddiq yusuf ayyuhal siddiq aftina fi sab'i baqaratin siman يأكلهن سبع عجاق وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون يوسف النبي الله ne ko ba annabi Allah bane da za a kara masa shafin sai aka ce Yusufu ayyuha siddiqu sai a kara masa shafin na ne na siddiqantaka shi yasa Allah bai sa wani tsakanin annabi da siddiqi domin babu wani mai darajar siddiqi dole ya zama shi yake bin annabi mubasharatan a suratul zumar yace wallazi jaa bi siddiqi wallazi jaa bi siddiqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun Allah yace wallazi wallazi jaa bi siddiqi wanda yazo da gaskiya wane ne ya kawo mana gaskiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa saddaqa bihi ai wallazi saddaqa bihi da kuma wanda ya gasgata gaskiyar da wanda yazo da gaskiyar nan yazo da ita hmm. wane ne wanda ya gasgata gaskiyar alazi saddaqa bihi shine as-siddiqu sai Allah ya ce to wayannan ulaika humul muttaquna su suka fi kowa tsoron Allah inda Allah su suka fi kowa ta gawa in ana neman masu takawa original not photo star copy to allazi ja'a bi sidiqi wallazi zai san taka jiki wayannan su ne almuttaquna oga kwata kwata a musulunci kenan hmm. ina fata an gane wannan wannan ne dalilin da yasa sai na abakar ya zama mafi daraja a cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to daga siddiqai kuma sai shahidai waye shahidi shine wanda aka kashe shi a wajen jihadi kuma jihadin da shari'ar musulunci ta yadda da wannan jihadin jihadi ne ba kowane jihadi ne shari'ar musulunci take daukar ta jihadi ba idan an ce jihadi ana nufin faɗa tsakanin gaskiya da ƙarya ba faɗa tsakanin musulmi da kafiri ba idan kana faɗa da kafiri sai an tsaya an kalli me ya haɗa ku faɗa kafin a gane jihadi ne ko ba jihadi ba idan aka ga abin da ya haɗa ku faɗa shine kana so kai gaskiya kafirin ya ce bai yadda kai gaskiya ba to a lokacin an samu me faɗa tsakanin gaskiya da ƙarya to a lokacin ne fadan ka ya zama jihadi amma ka ci bashi in ya muri ya zo ya ce ka bashi kuɗin shi ka ce ba za ka bayar ba kace bari ka gani arna nan yi jihadi a kansa a ƙarya kake ba jihadi za ka yi ba na yanzu musulmi ne da kafiri suke fada amma akan gaskiya da ƙarya take fada ba akan gaskiya da ƙarya yake ba kai da kake fada da shi ba da sunan ba gaskiya kake wakilta ba ba islam kake wakilta a lokacin da kake fada da shi ba to irin wannan fadan ba a kira shi jihadi sai idan ya zama fadan jihadin yaƙi ne ake wanda shari'a ne shari'ar musulunci ta yi da wannan jihadi ne to idan ka mutu a wajen wannan yaƙi wato shi ne wato shahada da ake magana a kanta ita ce shahada mafi girma akwai ƙananan shahadori da ake samu amma wannan ita ce shahada mafi ne mafi girma ita wannan tana ba da darajoji da yawa a wajen Allah daga cikin darajar da take bayarwa yayin da jininka na farko zai diga a ƙasa duk laifin da ka taɓa yi wa Allah Allah zai ce na yafe maka lokacin da ake zara ranka duk laifin da ka taɓa yi wa Allah Allah zai ce na yafe maka ba za a zara ranka kana da sauran zunubi a wajen Allah ba yayin da wannan ake zara ranka Allah madaukin sarki zai ce duk wata rigima da wani rikici da ke cikin kabari ban da ke kai an dauke maka ba zai shafe ka ba zaka kwanta kai bacci a kabari kamar yadda aku ango yake bacci a ɗakin amarya da nan farko haka zaka sheka barci ba wai yana nufin bacci ne za ka yi ba ka kwanta cikin natsuwa za ka kwanta cikin ne cikin natsuwa hankalinka a kwance baka tashin hankali baka da matsala baka da damuwa a cikin kabari duk matsalar da yake ji ana faɗa maka kabari akwai kaza akwai kaza to akwai wanda bata shafe shi ba shi yasa dage ka kankana sunna ga mutukar sunna wallahi ka je kabari sai ka samu yafi dakin amarya ka dani duk rigimar da kake ji ana faɗa amma ka je wa Allah da bid'a ka je wa Allah kana fasiki ka je wa Allah da kafirci ka je wa Allah da kirka to ka bari yayin da ake zare ran shahidi Allah zai ce ‘yan uwansa dangin sa na jini guda saba'in a musu rangwamen azaba saboda an samu shahidi a familin kamar yanzu ne ka zama gwamna yi wani kawun ka dole ya tunanin dai a shekara ya kamata ya canza sabuwar riga saboda na gida ya yi ne ya samu kana zama gwamna to da wani kaninka da wani yayanka da wani waye sai a zo a fara cewa shurura ana wallahi kuka ko haye yanzu ba kai kadai ake ganin ka haye ba family gaba ɗaya ake ganin ta tsira ko a irin tunanin mutane a duniya to yayin da aka samu shahidi guda ɗaya a family ku mutum saba'in Allah zai ce ai musu rangwamen azaba albarkacin ka kadangaru saba'in su sha ruwan kasko in ji Allah yayin da ake zara kanka duk likiti na filin alkiyama Allah zai ce ban da kai faza'ul akbar babbar firgita ita ce firgita ta ranar tashin alkiyama Allah zai ce ban da kai sanda ake ta gudun fanfalaki an rude an sai ake tsayuwa ana zuba kai kana karkashin inuwa al'arfi kana shan iya kwandishin kana jira a wuce da kai aljanna yayin da ake zara ran shahidi a lokacin Allah zai ce a ɗaura masa aure da 'yan matan aljanna guda saba'in yan mata aljanna guda nawa ba guda ɗaya ba saba'in kai ka san sadaki mata aljanna ɗaya mata aljanna ba ka gaba ta duniya ba in kai kana sosai ta fito yar manya yadda ake shan wahala auren ka ka ga yadda ake kai goro ake kai mari ka ji za a ɗaura auren an bata miliyan ashirin ta tafi dubai ta hado kayan auren ta da kanta a ce an siyo an siyo ɗan kunne da sarƙa ta zinari zinarin ma ɗan bahrain na naira miliyan barkatai wani ƙoƙari ake a lalace ta an siyo motar miliyan talatin da ita za ka yi ta ɗakin miji kuma a mata kyauta da mota wannan duk matar duniya ce ba matar mai ba ba mata aljanna ba mata aljanna don tsabar kanta idan kana kallon ta kana ganin yadda jini ke yawo a jikinta kana kallon ha blood circulatory system saboda tsabar kyan mata aljanna mata aljanna da za ta yi murmushi hasken rana zai dike saboda hasken haƙoranta da za ta tofa yawun bakinta a teku kusan ruwan teku bai shawuwa jikiri yake da shi to in ta tofa ta a teku saboda gardin yawun bakin nata za a samu neutralization reaction ruwan ya koma garari a garau saboda sai wani matar ka yawun baki daga wani ya karkashi amma tana tana kauri da wani a kuma saboda kyan fuskata in aljanna zai kwalliya fuskar matar zai ke kallo ba madubi fuskar matar zai kalla saboda tsabar kenta zai ga fuskar sa a fuskar ba mata ka ko kusa da kwallon sarki ta tsaya bar haka fuskar ka a fuskar ta kun kuma an ce ƙarya nake a jiya gwada matar aljanna kuma mata da aiki yi banda yi wa mijin soyayya aikin ta kawai kenan in suna zaune da mai gida waƙar dinge take rera masa waƙar soyayya da kauna saboda tsabar zaƙin muryarta annabi ya ce da ɗan aljanna zai iya mutuwa da ya mutu in yana jin waƙa saboda zaƙin muryarta yanzu da mata aljanna za ta shigo filin karatu na ta kalli ala rama ta ce ala rama ahmad suleiman sai faɗe mutu saboda tsabar daɗin muryar sai dai a tafi nemo wani ala rama ko ba ta ɓata wa miji rai ba ta tambayar kuɗin kitso duk ba ba ɗin ita ba ta kawo mata aljanna saba'in to shi yasa daga darajar kuma in kiyama ta tsaya zai zo wa Allah inda aka zuban masa da jini ga jinin yana zuba launin launin jini annabi ya ce amma ƙanshin turaren almiski jini yake wake da wannan darajar shahidi shi yake da wannan darajar to daga shahidi kuma sai wa sai as-salihin nagartattun bayi waliyan Allah da madaukakin sarki su kuma su suke biwa ne su suke baya daga shahidai sai sauran nagartattu yadda aka jero su nan, haka jerin matsayin su yake a wajen Allah madaukakin sarki Allah ta'ala ya sa mu dace shine fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa menene ya jawo aka saukar da wannan aya imamu tabari ya ruwaito wato daga sa'id ibn jubair cewa ja'a ansariyun ila nabi sallallahu alaihi wasallam فقال يا ya الله فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم wani mutum ba an sare ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaishe a cikin damuwa sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin Madina ne wasu malamai sun ce ne sau ba ya zo fuskarsa a ɗaure yana kuka hankalinsa a tashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kalle shi yace mali araka mahzuna ya ake na ganka cikin damuwa wannan sahabi kuka yake ne kaga abin za zaka fara tunani watakila mahaifiyarsa ce ta mutu watakila mahaifinsa ne ya mutu watakila matarsa ce ta yaji watakila ɗansa ya mutu watakila asara yayi a kasuwanci domin mafi yawa mu wannan ne yake samu damuwa a halin yanzu budar bakin wannan ba sare sai ce ya rasu rasulullah kunna nagadu alaika wa ruhu wa zuri ila wajhik wa najalisu yace ya rasu rasulullah mun kasance a nan duniya da fi mu zo inda kake ya rasulullah da yamma mu zo inda kake duk sanda muke son gani gaba mu da matsala mu zo mu zauna da kai ga matsayinka duk duniya ba mai darajar ka a wajen Allah kana gaba da jibrilu kana gaba da mika'ilu kana gaba da annabi ibrahim kana gaba da annabi musa da annabi isa duk halitta allah ba mai darajar ka amma ga ka zaune ga mu zaune muna kallon fuska ka muna daɗi ya rasulullah wata ni'ima da allah madaukin sarki ya mana yace ina zaune sai wani tunani ya faɗo mun ba za mu ta rayuwa mu da kai ba wata ran za mu mutu kai ma ka mutu idan kiyama ta tsaya to kuma ranar allah zai nuna wa duniya matsayinka irin mu fara hula ba mu san matsayin da kake ba yace a wannan lokacin rufi ta ma'annabiyin Allah zai dauke ka tare da manyan manyan annabawa ko mun shiga aljanna ma ku daban da ba. ya rasulullah a ce akwai ranar da za ta zo ina son ganin ka ganin ka ya gare ne ya kamata da fara kuka tun da dai shi ba tare da annabi yake amma sai ke tunanin akwai ranar da zai so ganin annabi ganin annabin ya gagare shi a ranar tashin alkiyama an shiga aljanna amma duk da an shiga aljanna saboda matsayin annabin a wannan rana ganin annabin zai gagare shi ya ga ya kamata ya fara kuka tun daga duniya da Allah da mu da shi wa fi ya kuka mu a nan ba mu gani ba ko a hoto ko a talabijin ba mu taba gani shi tare da annabin yake tare da shi yake hira tare da shi yake cin abinci in za a yi sallah a masallaci annabi ne liman shi ne mamu annabi ya kai fatiha ya ce amin in za a je yaki annabi ne na, ya ɗauki takobi ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya tunanin akwai ranar da zai so yana so ya ga annabin ta gagare ya fara kuka mu da ganin nasan ba mu samu ba a falan yujib alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi bai ansa masa bai ce komai ba fa nazara fa nazara jibril bi hadhihi aya kanin nan sai ga malaika jibril ya sauko da wannan aya fa ba'atha ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bushira bihi nan take annabi ya ce ina mutumin ne yake aka ce ya tafi gida ya rasulullahi da kuka annabi ya ce maza a je a masa bushara ga Allah ya saukar in yayi mu Allah da'a ya mun da'a aljanna ma tare muke wa man yuti illaha war rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace waɗanda ke aljanna ta farko suna hangen aljanna ta biyu kamar da kake hangen tauraro a sararin samariya wayanda ke ta biyu haka suke hangen ta uku har aljanna ta kololuwa inda nan ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce amma akwai lokacin da wayannan masu daraja wayannan annabawa da suke waccan daraja ta kololuwa za su sauko domin su gana da sauran talakoki da suke cikin aljanna za su zauna a cikin wani lambu su ci abinci tare su sha abinci a tare su yi taƙi tare kamin annabawa su koma inda suke kai kuma ka koma gidanka a cikin aljanna da wannan ne imamun razi yace wannan ma iya da aka ce fa ulai kama alladina anama Allahu alaihi ba da nufin kun shiga aljanna daraja ka daidai da annabi Muhammadu ba abin da ake nufi ba ke ba da nufin daraja ka daidai da annabi Ibrahim ba. ba da nufin daraja ka daidai da annabi Musa ne. wayannan kowa aljanna sun fi ka daraja ina fata an gane wannan amma Allah ya sama muku mahada inda za su gangaro kai ma ka taho a zauna da kai a yi taɗi a tattauna a yi zumunci a yi harkoki na arziki mutunci a ci a kya ka koma wajen iyalanka su ma su koma inda Allah ya ajiye su bisa ƙololuwar daraja da Allah madaukin sarki ya ba su Allah ka sa muna cikin masu zuwa ba sai mun zauna can inda suke ba ko dai muna dan wani wuri muna dan haduwa mu babu da matsala yura mun dana aka ce kana da damar itali da annabawa ka zama babban mutum ba yau ga wasu nan gwamna ne kawai zai gece ka shan ruwa in ya dawo duk majalisar da ya zauna sai ya bada labari haka zai fudin yana wani haka ana ce billahi da zai wuce excellency kada jin jama'a ka zama babba kai ma ka rasa to balle kada tare da annabawa wayannan manyan bayi da Allah madaukakin sarki ya fara hadisi ya kare zuwa daga Aisha radiyallahu anha take cewa ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam tace wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah anta la ahabbu ilayya min nafsi wa ahli wa waladi yace ya rasulullah wallahi na fi kaunar ka sai da raina zan iya jani in mutu dan kai ka rayu kuma wallahi gaskiya ne sahabbai sun nuna wannan a yakin Uhuru. za a harbo annabi da kibiya sahabiyar rungula annabi kibiya ta dirka bayan sa akwai wanda aka rinka zuba kibau ya lullube annabi sai kibiya sama da 60 ta sauka akan bayan shi bayan ki ba inda zaka da ba sai ka ce bayan bushiya ko ina kibiya ya yi da shi ya mutu annabi yayi ne annabin ya rayu ya yi da shi ya mutu annabin ya rayu za su iya fansan manzan Allah da kansu shi yasa yin yi magana da annabi suke cewa daka abi wa ummi ya lalla ba ma ni ba zan iya bada uwata da ubana to rasa ran su gaba ɗaya domin kai ka tsira zan iya yin garkuwa da su domin in kare rayuwarsa uwata da ubana ma wannan ita ce kaunar da sahabbai suke yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za a kawo annabi sara da takobi sahabi ya daga hannu a sare hannun nasu ya faɗi ƙasa saboda sare annabi sara za a kawo annabi ya sa hannun ke kada sara a girbe mai hannu hannun ya faɗi ƙasa shi yasa akwai sahabban da hannayensu suka riga gargar jikin su tafiya aljanna saboda sun kare annabi da hannun an girbe hannun a fagen daga hannun ya wuce aljanna su kuma zai on the yasa sai shugaban marasa hankali a addinin musulunci zai zagi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba masu darajar su a duniya su ne suka fanshi manzon Allah suka zama jakaru da suka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya wannan sahabi yake cewa ya rasulullah anta la anta ahabbu ilayya min nafsi wa ahli wa waladi na fi son ka fiye da raina na fi son ka fiye da iyalaina na fi son ka fiye da dan da na haifa zan iya da dan da na haifa ya mutu kai karayu zan iya da iyalaina a kashe su gaba ɗaya kai karayu zan yadda ni in mutu kai karayu ya rasulullah yace wa idza kuntu fi baiti yace ya rasulullah zai zama ina cikin gida ina tare da iyalaina, muna cikin nishadi amarya ta sha kwalliya ta yi mun ado tana mun fara'a da murmushi yace amma idan na tuno da kai ya rasulullah ban iya zama inda amarya take sai in ga gidan gaba ɗaya yayi duhu kan amarya sai in daina gani hankali na sai ya tashi hankali na ba zai kwanta ba sai na baro gidan na zo inda kake na kalli fuska ta sannan in jira ka zuwa as-sahaba ridwanullahi alaihi yace ya rasulullah yau sai ne tunani idan kiyama ta tsaya ko na shiga aljanna daraja ka tare da annabawa take ba daidai da daraja ta take damar da nake ne ta ganin ka yadda nake so a nan a na ban ganin ka haka ya rasulullah wannan shi ne abin da ya tada mu hankali na gagara bacci ba da kuka babu abin da nake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inji Aisha radiyallahu anha bai ba wannan mutumin ansa ba sai ga aya Allah madaukin sarki ya saukar a yi wa mutumin nan albishir inda yawa Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da'a to yana da daman zama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gidan aljanna ya Allah ka samu abokan zaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gidan aljanna wannan ne dalilin da yasa wani yazo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah inni tahitu an la ilaha illallah yace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na shaida ba abun bautawa da gaskiya sai sai Allah madaukakin sarki wa annaka rasulullah na shaida kuma kai annabin Allah ne wa sallaitul kam yace salloli guda biyar bana wasa da suna ke yanzu ya rasulullah yace wa addaitu zakata mali sannan na ba da zakar dukiya da ban wasa da zakka ya rasulullah yace wa sumtu ramadan sannan ya rasulullah na azumci watan ramadan yana faɗi wannan magana sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man fa'ala zalika kana ma'an nabiyina wa shuhada yawmal qiyamah illa an yaqul walidayhi wanda ya wa'annan abubuwa da ka fa, to yana tare da annabawa da shahidi a ranar tashin alkiyama sai dai in ya saba wa kowace in ya saba wa iyayenki to ko yayi wa'annan akwai matsala sai dai ya saba wa sai ya saba wa iyaye ka ji darajar iyaye idan baka saba wa iyaye ba yi wa iyaye biyayya to matuƙar ka aikata wa'annan ayyuka da aka lissafa kana tare da annabawa da siddiƙai a ranar tashin alkiyama amma idan ka saba wa iyayenka a duniya akwai matsala ko a fagen daga ta mutu sai ayi yi buka kafin gaje aljanna wannan aljanna sai ta ba ta wahala saboda haka ya ku bayin Allah iyaye manya ne iyaye masu daraja ne iyaye masu girma ne idan Allah ya kaddara ka biyu suna da rai ko ɗaya daga cikin su yana da rai har yanzu kana da kofa ta shiga aljanna mai sauki kana da kofar shiga aljanna mai ne mai sauki wanda ya rasa iyaye to wannan kofar an kulle sai dai ne mata wata kofa amma mutukar uwa da uba suna da rai ko ɗaya daga cikin su yana da rai kana da kofa mai sauki wajen shiga aljanna kyautata musu su ce Allah ya maka albarka an gama idan ka saba musu suka ce Allah wadanka ba sai sun ja ayatul kursi da kulawu zai ba ka gama halaka ka lalace an gama saboda ka matasa karfe da ku yi wasa da iyayen iyayen ma musamman uwa ita uwa darajarta da matsayinta a wajen ɗa yana gaba da matsayin uba uba ma in aka saba masa za a tafi wuta amma saba wa uwa shi har ma ya fi hatsari domin wani ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah a duk duniya wane ne haƙƙin in kyautata masa ya fi girma a kaina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mahaifiyarka ya ce bayan ita sai wa ya rasulullah annabi ya ce sai mahaifiyarka ya ce ya rasulullah bayan ita fa annabi ya ce sai mahaifiyarka sau nawa ya ce bayan ita fa ya ce sannan sai babanka kenan uwa tana da haƙƙi uku uba yana da haƙƙi nawa ɗaya kun san dalili shine wahalar da uwa ta sha akan ɗa uba bai sha wannan wahalar ba saboda shi uba ya ɗauke ka a cikin tsatso a lokacin baka da nauyi maniyin ka ya ɗauka maniyin uban yana jin nauyi maniyin bai ji sanda yake ɗauke da kai bai jin nauyin ka amma ita uwa a matsayinka na jariri ne ta ɗauko ka tana jin nauyin ka sai da ka zauna wata tara a cikin ta zama da kyar tashi da dabara ka canja mata halitta kyakkyawar mata in ta ciki ya girma Ka ga ta ne ta zama wani abu daban labanta sun ku kumbura kuma ta su yi wani sintima sintima idanun sun yi ƙanana ƙanana ƙafa kaga ta canza kana gaba duk ga jawo mata ko wata ji haushin ka ba abincin da za ta bi sha'awa ta daina jin marmari kaga wata in tana da ciki ba ta iya cin naman kifi wata ba ta cin farfesu wata ta daina shan hula da nono sai dai a dama ba nono ai kaga dai ba a daina daɗi sosai akwai matar da in tana da ciki ko ƙanshin turare ba ta so ta ci haka da na wani lokacin ka bushe ka kai ta shure shure a cikin cikin kana kana yin training da mahaifa kana kaiwa mahaifa naushi kana boxing kana ita kuma tana nan sai ɗan burtsan take ta dafe cikin tare da saboda ita kake bai wahala ta zo haihuwar ka kafa ta daina duniya daina lahira ba san wacce za ta ja wata ba ba san wacce za ta ja wata ba ta haife ka sai da sai kamar za ta mutu saboda wahalar naƙuda amma ba ta tsare ka ba tana farfaro abinda za ta fara tambaya ne na haifa a ce mace kika haifa ko namiji ta kika haifa ta ce Allahu akbar Ali ko an ko mata ta duk wahalar da ka bata ba ta kika ba sai ta yi ado kamar ta fitsari ta yi ado ta sha kwalliya kamar ta kaki ba za ta hada fuska ba kamata ya ta falle ka da bari amma sai ga ta yi dariya ta ce Allahu akbar kaga yaron nan ashe duk mutsu mutsun nan da yake cikin da yake ciwo yanzu kan yayi aiki ya sa ko ba ta ce ma kai kashi ba ko yayi aiki ya samu lafiya alhamdulillah kuma kullum magana ta guda ɗaya Allah ya rayu mun da wannan yaro Allah ka rayu da shi kullum addu'a kake kai kuma kullum addu'a ka ta mutu ko zani ka sayo mata abokin gaita ne ka wannan fa ai na sayo tsohuwa ne kana kokari ito ai dole mu yi kokari mu samu dai a rabu lafiya me kake nufi a rabu lafiya tsakaninka da Allah waye mutu kai ka mutu ko ita ta mutu da kace a rabu lafiya ne kake mutu to ya zaka kai ya saka mata akwai mutumin da ya goya uwa sai aikin hajjira ita mahaifiyar sai ya goya ya aikin hajjira ita kaga wahala aikin hajji da ita ya dawafi da ita ya safa da marwa da ita ya je afa daga arafa ya goyo ta zuwa muzdalifa ya goyo ta zuwa mina ya goya ta zuwa makka ya tsawafi da ita ya yi sa'ayi da ita ya sake goya ta kuma mina a bayansa abdullahi da abu zai kalle ke yadda ke kai ya hada zuba yace wace ce kake ta fama da ita kai yace mahaifiya ta ce yace Allah ya maka albasa ta kyau sai ce ya kai halin manzon Allah ko kana ganin na biya ta haƙin ta abdullahi da abu zai kalle ke sai kai ka san me kake faɗa kuwa yace wallahi duk wannan wahalar da ka sha ni shi ɗaya na kuda baka biya ba ce yana maka addu'a ne dan aikin da ke dan kankani Allah ya kara masa girma ya kara yawa a wajen Allah amma bai taka karya ba amma saboda rikin hankali kana yin amarya kamar da ita yanzu amaryar ka tafi ta matsayi in ga sayawa amarya ka super holland ko super wax ko tulip ko swiss lace ko aura ko wani zani mai tsada daga dubu sha biyar zuwa sama ita kuma sai ka samu cote ta dubu uku ka kawo mata in magana wai ta tsohuwa ce akwai adalci babu adalci akwai wanda ya je sai sufa wa guda uku ya zo da shi gida matar shi ta gani ya dauki guda biyu yace wannan naki ne ki danka a sallah sai ta ce wannan ɗayan fa yace wannan ɗayan lafiya sai wa tsohuwa ne ta ce ban gane ba to yanzu ita ma nan ta koma da ni take kiki a ce zanin da za a saya mana ma iri daya yanzu in banda rashin hankali da rashin sanin darajar dukiya to ta ma san yanzu darajar wannan zanin zaka je ka kai mata wannan wai ma kake ta kama fara shi ko saboda zai ta da mata yace to babu matsala yi hakuri fada duka an Allah ya kai mu gobe zan samu mata kwadde buwa ta dubu uku da ɗari biyar ne zo nan Allah ko kai aka bata kaza da biro aka ce ka rubuta sunayen yan mutu ya kamata ka sa ku ne su gobe kamata wallahi top on the list ba shi ke za ka samu mutum gida ɗaya yake ga mata shi ga oke ya je ya sayo sassaka za ya kawo mata ita kuma ware mata haka ko ya samu ɗinan biredi ya zo mata ya ce inna ya eh to ga wannan ita kuma babu ruwan da ta ce Allah sarki har wahala ake mana da sata da alkari Allah ita kuma ya zo mata kaza kullum sai ta yashi waki da cinyar kaza ita kuma tsohuwa rabon da ta fi nama a bakin ta har ta manta har haƙorin ta ya fara dafi saboda ta rike ba ta shinawa ba da za ta cije ka sai an mata allurar tetanus in ta cije ka sai an ma allurar tetanus wallahi ku ji tsoron Allah ku gyara ku ga manzon Allah ya ce wanda ya aikata wannan kana ma'an nabiyina wa shuhada yawmal qiyamah sai ce illa an yauqa walidayhi sai dai in ya saba wa iyayen shi in ya saba wa iyayen shi ko yayi wannan akwai matsala a ranar tashin kiyama Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba da rama zalikal fadlu ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما الله يجزي ذلك الفضل كما ترى ده da ده da ده da ده da salihai kai wannan falala ce min Allah daga Allah inji Allah idan shiga aljanna bayan aiki kuma sai an nemi dace da falalar Allah sai an nemi dace kuma da falalar Allah za ka yi aiki bayan ka yi aiki kuma ka yi me kuma kai addu'a me yasa za ka yi aiki domin Allah ya ta'allakanta aljanna da sai ka yi aiki yace wa tilkal jannatul allati wa tilkal jannatul lati uritumuha bima kuntum ta'malun wani wurin yace tilkal darul akhirah تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين ونور يتي وتلك الجنة نورثها من عبادنا من كان تلك الجنة التي نورث من تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. Kusan kwakwalwa ربو ميكا من كنت جوتا تكي أما ayar farkon ta a rigingire ne to sai mata sai fi hamma haka da gyaran su Allah madaukin sarki a waccan aya ta farko sai ke cewa wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'maluna yayin da za a ba yan aljanna aljanna sai a nuna masa ita a nuna wa yan aljanna aljanna a ce wancananka ita ce aljannar da aka gadar muku da ita saboda abin da kuka sace kuna aikata kuka aikata duk sanda za a ba dan aljanna aljanna sai a ce an gadar maki ba a cewa an baki ba a cewa an kyautar maki ba a cewa an sayar maki sai a ce ai me an gadar maki me yasa ake cewa an gadar maki saboda duk abin da ka samu ta hanyar gado ba a yankawa da tashi amma kyauta ana iya yankawa da tashi ina ba dan fahimci wannan idan mutum ya maka kyauta idan ba riga an yi hauzi ba in yace ya fasa ta fasa an gane wannan ko ya baka kyauta sai aka gano kayan ba nashi bane kyautar ta yi ya maka sadaka da mota sai aka samu motar ba tashi bai tayi da zai sato motar mutane ya mutu ya bata cikin kayan gado an zaraba masu gado sun sun ci halal ba abin da ya shafe su ba ne shi abin da ka samu a gado halal malak wanda ya samu ya samu ya rage nashi shi Allah zai tambaya kai za tambaye ka ya ka samu kace gada ne Allah ya ce eh, ni nace ya halatta a gado an gama Kisa sai aljanna in za ba su aljanna sai a ce ai me an gadar musu wa nudu an tilkumul jannatu uridtumuha bima kuntum ta'malun Allah madaukin sarki yace wa nudu sai aka kira ɗan aljanna a ranar tashin alkiyama aka ce musu an tilkumul janna abinda kuke hange na walƙiya yana kyalkyali din nan to aljanna ce uridtumuha wacce aka gadar muku ita bima kuntum ta'malun dangane da abinda kuka kasance kuna aikatawa a waccan aya Allah ce tilka darul akhirah wancanan ka gidajen lahira nurisu min ibadina muna gadar da shi ne daga mu abin da tilkal jannatul lati nurisu min ibadina waccanan ka aljanna ce da muke gadar da ita ga mu amma ba kowa ba man kara taqiya wanda ya kasance mai takawa abin da ake cewa takawa shine ittiba'ul awamir wa ijtinabun nawahi bin umarnin Allah da ne da kuma barin abin da Allah madaukin sarki hana to kun ga kenan aiki biyayya ga Allah shine abin da yake bada me shine abin da yake bada aljanna waccan kuma Allah madaukin sarki yace wato tilka darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wa fasada hmm. gidan lahira muna sanya ki ga waɗanda ba su da girman kai ba su neman ɗaukaka a bayan ƙasa wala fasada sannan ba yan jiya bane ba mazinata bane ba yan ta'adda bane ba sa fasadi a bayan ƙasa Allah yake wal aqibatu karshen kwarai a ce ga aljanna an baka to lil muttaqina sai masu takawa su wane ne masu takawa masu biyayya ga Allah masu kuma barin abin da Allah madaukakin sarki yace a bari to kun ga nan gurin aljanna Allah ya ta allakantar da ita da me da aiki to amma aikin shi kadai kuma bai bada aljanna sai an hada da rahamar Allah me hmm. yanzu sallar da kai raka a dauke in aka kirge ta ha ka kalli tsohon ma'aikacin da ya fara yin gwamnati aiki ya yi shekaru barkatai duka albashin shi da waye-waye da an aka tara sai ka ga har ya gama rayuwar ki bai gina wani gidan kirki ba bai sai wata motar kirki ba to ya kake tsammanin sallolin ka za su iya biya aljanna sallar ka ya za ta biya aljanna ba aljannar ba ba gidajen aljanna ba ba ƴan matan aljanna ba matar aljanna annabi ya ce wala nasifuha ala ra'siha khairun min ad-dunya wa ma fiha dan kwalin da mata aljanna ke daurawa genan da mata aljanna ke daurawa akai annabi ya ce an sai da dukiyar duniya gaba ɗaya da abin da ke ciki ba su iya biyan kuɗin genan mata aljanna gyalan eh me ake yi da gyale me mata ke yi da shi rufe kai ko to da kan da aka rufe da gyalan wane fi tsada an ce duniya da abin da ke cike ba za su biya gyalan ba to kan fa za su iya biya mu kasa kasa wuya faɗu balle gidajen aljanna talaka aljanna shine fadin gidansa kamar girman duniya sau goma shine talaka hadisi ingantacce na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi Abu Huraira da hadisi Abdullahi dan Mas'ud hadisai ne ingantattu ga rariya garau masu rijista a sayyid Bukhari talaka aljanna wanda fi kowa talauci shine fadin gidansa kamar girman duniya sau goma kuma gine-gine ne da shuke-shuke ginen kuma tubalin zinari da tubalin azurfa ne aka gine da shi turbayar kasar garin turaren ne. duwatsun da ake tuntube da su dunkunan lu'ulu ne ka faɗa mu ya ka fiye biyan wannan sannan ta ka duka da a azumin naka duka azumi ne duka azumi ne sai yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yadkhulu ahadukum aljanna illa bi rahmatillah babu wanda zai shiga cikin aljanna a cikin gushe da rahmar Allah ba zai shiga aljanna sai da rahamar Allah aikin sai ka yi shi amma aikin shi kadai bai sai ba da aljannar ba kai wannan magana ta ba sahabbai mamaki tun suka yadda annabi yake fama da ɗawainiya ta addini da jama'a yayi furfura tun kamin lokacin furfura da yi a masallaci shi ne liman a bagen daga shi ne komanda a wajen sadaka shine a gaba a wajen Tautaya wa iyali ya fi kowa kyautata makwabtaka ya fi kowa wajen kyauta fi kowa hakuri ya fi kowa jarumtaka komai ba abin da bai fi kowa ba suka ce hatta anta ya rasulullah har da kai ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka aikin ka bai kai kai ka aljanna ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace walau ana illa an yatagammada ni Allah bi fadlin minhu wa rahmati yace hatta ni aikin na bai kai ni aljanna ba sai Allah ya lullube ni da falala daga wajensa da rahama daga wajensa kafin ya shiga aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin wani mutum da ya rayu akan dutse shi saboda bai so ya ga mace tsirara bai so wani a cire ji wato bai so ma a saban Allah ya ji sai bar mutane ya tare kan dutse akan dutsen nan ibada kawai yake yi wa Allah bai taba ganin haram ba Allah ya bashi tsawon shekaru sai da shekara 500 akan dutse Allah ya tsaran masa da bishiyar rumman ƴaƴanta yake ce su ne abincinsa Allah ya kurkura masa da ruwa mai zaƙi su yake sha sai dai ya ci bishiyar ruman ya sha ruwan sanyi ya shiga sallah in ya ji yunwa ya dakatar da sallah ya ci bishiyar rumar ya sha ruwan sanyi ya ci gaba da sallah in ya ji bukata ta dan adam ya je ya biya ya dawo ya yi alwala ya ci gaba da sallah sai da ya shekara ɗari biyar sallah kawai yake tsurfawa wannan mutumin sai Allah ya karbi rayuwarsa sai Allah ya ce masa shiga aljanna da rahamata wannan mutum ya yi shiru ya ce balbi amaliya Allah ya ce shiga aljanna da rahamata ya ce da rahama kuma ya Allah duk aikin nan da ne da aiki da ne ya Allah na buga su na ba sai Allah ya ce to a dawo da shi wannan annabi yana bada labarin abin da zai faru ranar tashin alkiyama ne shi yasa annabi yake bada labarin kuma abin ya riga ya faru Allah ya ce to a dawo da shi sai a mara hisabi a dauko ibada ta sa auna Allah ya ce ku fara aunawa da ni'imomin da na maki sai aka ce a fara da ni'imar ido daga gira zuwa ki idon zuwa hasken da Allah ya sa a ciki zuwa giris da Allah ya sa a ciki da idon yake yin jujjuyawa zuwa marfi da Allah ya sa wanda za a rufe saboda kar kwaro ya fada mai zuwa wata kyamara da aka sa a cikin da take ɗaukar hoton ta bada sako zuwa ga kwakwalwa kwakwalwa ta fassara ta ce kaza ne ka gani ibadarsa ta shekara ɗari biyar sai ta ƙare ba a gama lissafin ni'imar ido ba Allah ce to sai ka sake kawo ta ibadar domin akwai kunne akwai kafa akwai baki akwai hanci akwai ciki akwai akwai akwai yace sai an gama wannan tukuna a shiga sauran jawabi Allah ya ce to ba nan ba ma san na halice ka raka a nawa kai na halice ka ni ma halika ka ne na kafa na raka wata ne sai mutumin nan ba sai gane wajen ta alike ya tare dike nan take sai fara duba yace bal bi rahmatika ya ya Allah ka sani aljanna da rahmarka Allah sarkin hakuri yace to tunda ka gane kuskuren ka ba matsala dai wuce da shi aljanna da rahmar sai sa Allah yace zalikal fadlu min Allah ka zama cikin wayannan falala daga wa daga Allah wa kafa billahi alima subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik